أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والخامس اتفاقهم في حكمه لا يكون مانع لهدمه ووقف إن كان لعلتين إن حكم على وصفين كل فريق نقض مؤلل وإن لم به لا يحصل يقال لنا إياكنا لقاتل أظن بأنه به لم يقتل على مكاتب فآل الحنفي روى فقود وقته المخالف المجمع قتيل أرد والحنفي هذه معتدة اعتد وقال جهل المستحق بالدم هل سيد أو وارث لم يعلم فهذه العلة تحت بطل قياسكم إذ مستحق ما جهل والخامس أقول إذا تشين شرط شروط الأصل نجر نجم بكل شيء نيل ما قرشي اتفاق في حكمه عند زمن تو أنتم اتفاق بين الحكمين في حكم الأصل لا يكون مالك لحكمه عند ولا هذا ينزل بدين زمن تم اتفاق بين حكمه باب هني أنتم مالك wajen hadin hukumin asiri da wani cikin magana ne ya tabbatar maka da cewa hukumin asirin ya tabbata duka kai amma wal waqfu in kana li illatayn idan ya zama to waqfu din amma kuma ya zama to ya hukunta ya tabbata ne li illatayn kun ga kama da yana da yanayi ba ya kama irbu kibal hukuma ala wasfain sai zama to hukunci ya zama to murakkabun ne ala wasfain kullu fariqin masfuhul mu'allal fa hukmu da asulu bihi la yusmi sannan kullu fariqin masfuhul mu'allal hukumun murakkabu ne min asalai sai dai wannan yana ganin wannan ne wannan kuma yana ganin wancan ne a nan wata hukumun da asulu bihi la na yadda haramun kaza sai dai ni abin da ya kasance ganin haramun ne saboda kaza ne kai kuma kana ganin saboda kaza ne mun fahimci wannan na yadda akwai riba a cikin cikin albur burrun alburu bilbirri ko na yadda amma me dalili an tsohon ne ko ko alkail ne kai kana ganin alkayil ne ni ina ganin alkohun ne saboda abinci ne kai kuma kana ganin saboda awo yanzu gishiri abinci ne suga abinci ne amma ya awo ne kenan riba zai shiga cikin gishiri ga siminti ma da ɗan gwaje da ɗan wane ne ba za ga taki sai kana ganin kai ne illa to wancan abin da yake auna su ake yi mun fahimci magana zai zama ce babu tafadar a ciki amma yadda nake ganin tsohon ne ka ba da kesa da waɗancan so da ba abinci ba ne amma duk abin da yake abinci ne mun fahimci wannan to akwai abin na a ciki yanan walahan da ɗan dankali doya ai ana wazanin su kenan za a iya sanin mene kimansu ila mana fahimta to ni kuma na labe to kaga abinda nake so ne hukunci a kan da kake so ka tabbatar min da cewa akwai riba a ciki ila taki ne to da bijamil kai ni kuma ina ganin cewa illar ba kai ne ko ne kuma ina ganin taki ba abinci bane za mu haɗu ba za mu haɗu ba ana gani

mu kiyasi muka yi muka ce wanda ya kashe bawa ba za a kashe shi ala a akan ainihin wanda ya kashe mukatili mutum yana da bawansa ya dora masa fanta amma da riga ya zama biya ba mun fahimci wannan garin yaya garin yaya ya buge shi ko maka makamanta sai zama ya kashe shi tun da wanda ya kashe mukatib ba za a kashe shi ba mun fahimci wannan to balantana bawa da shi bai ma samu darajar kitaba din ba Ba a al-hanafi hanafiya qad ka bi wasu al-mukhalif hakika sun yi muwafaqa akan cewa eh wanda ya kashe mukatib ba za a mai dai kashe shi ba amma fa wasu wasfihi al-mukhalif sai dai suna sa illan mukhalifun li illatina فهمت أنا بوجهه المخالف التي نقوم بالقتيل التي نعم إلا مديسة مكتشي أمتي يكشف المكاتب فلا كشف الشيء وسوى الشيء كتير من أقدم مكاتب باوع بلد ربي يقول لي بيها والحنفي لهذه ما أستفزع ما هو حنفي عاشي آه، نعم ما شنو دليل نشوف بل قال جهل المستحق بالدين الغيب بن عواد سلم يغلين yanzu tun da mukatib ne shi kuma ya fara biyan wani abu mun fahimci wannan kenan akwai wani sashi da ya fara samun ɗiyauci to don haka yanzu an ce za a biya wa za a ba shi tsayi ɗin da ya kisa ya kisa kuma mun fahimci ga ta yi shiriri ta ke a ce ya biya kuri kuma ya biya kan shi mun fahimci wannan ko ko ainihin masu gadon shi za a ba to ai kuma bai zama ɗaya ba ballantana a ce su za a ba to tun da ba wanda za a ba to kenan ba za a biya ba Duk dalilin su kenan ba wai duk suna kallon shi ba bane ko da ba an yi bai jada wal abdu bil abdi wancan wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa ko mafhum wal abdu bil abdi din na ya nufin kenan la yaqtalu ne ko bi abdin ko bai da wannan mafhum ɗin ba mun ji mafhum shi ba hanafi ba shi a wajen mu haka an tsaye kashe ba wa kashe shi ba a annasu bin nafsu shi ne a tsari kawai to amma yaya ya kashe bawa mun ce za a kashe shi ce mana saboda mene ka ce saboda in ya kashe mukati ba zai biya ba kuma kai ma ka yadda ba zai biya ba ai mukacin bawa ne ce na yadda ba zai biya ba amma ni ba din bawa ba ne da ba inda za ka yi kuɗi na shi za a shi da za a biya ba. kuma kana ganin saboda mukacin bawa ne da aka yi kake ce ku ce min an kashe ɗa da bawa mun fahimci wannan ba za a kashe wancan ba yanzu ba annabi zai yadda da wannan kiyasi ba zai yadda da cewa kun yi tarayya da shi kan hukumar asiri shine wanda ya kashe mukacin ba zai biya ba sai dai illatul hukumi din kun sha ba kai a ka saboda shi ba wa, za a kai kiyasin wannan da shi kuma aure ne saboda inda za a kai kudin ne babu da eh, ya kisa yake magana kisa ake magana E, mana ok ba za a kashe shi ba ne ba za a kashe shi ba maganin kisa ne a gane wannan saboda shi wancan bukaci ne ke magana ba za a kashe shi ba saboda idan an kashe shi to wa za a ne idan an kashe bukaci ba za a kashe shi ba saboda shi bukatif mutarajijin ne bana cin wane ne ke da haƙƙinsa waɗannan ne koko waɗancan nan an gano wannan to amma shi wannan yana ganin saboda shi bawa ne to wanda yake ganin saboda bawa ne to yanzu yake ne akan wani wanda yake ganin a ba saboda bauta ba ne ya sa za a kashe wani cikin wani cewa mu yi a ciki za ka yanzu ka kashe bawan ka kawai shi ke nan amma a nan su bi an gane wannan ya ce wal hanafi li hadhihi ma'tadda bal qala jahl mustahiq bi jahl mustahiq bi dami wa ne mustahiqun dami din hal sayyidun idan sayyid din ne mustahiqu dam to ai shi to mustahiqu dam kuma kashe shi aw warithun ko akwai wani shi ne shine yanzu mai ne ce lam ya'lam ba ai da sani sai ce to fa hadhihi illa in ka had batal qiyasu bi mustahiqu ma ji ce to wannan qiyasin na wannan illan naku yanzu yana muhanafawa rabbi wannan illar ta in ka had in ta tafi ta ce illa batal qiyasu qiyasin naku ba su ne mala yana hanafawa rajji duk mustahikun ma juhil so da mustahibbun dai da ba ba jahili ba ne so da momin san cewa mukatib masar bai gani biya ba rakit ne to mustahikun ku majbul ya auren kuma mu ma'adun ne shine sayyid ta ya ala ba wani kun bai shi ba gada ya samsa ba ya ba dan ku kana da a akan wane ne mustahikun ba mu da wannan taraddudi so da bukatun matsar bai gama biyan san ba yana nan bawa shi ke nan mun san wane ne abin nan hiku ko ne ba san shi shi yasa ce fa hadhihi illatu in su kuma yi bil hiku ma ji yace aulan ka san inda kuma inda kuma ko man'una hukumar da zai kisan alaihi kulma bi qatl hukuma katilal al wa wa sammi ya fi bil murakkab aulam ta fi inda kun mar'una hukumar da zai kistin alai ko kuma ya zama mu hukuncinmu Yeah. ya ko kuma ya zamanto wannan kiyasin namu bai tabbata bai inganta uku a wajen allazi kisan alaihi idan ya zama to wannan kiyas na bai tabbata ba a wajen ko kuma in lam ya kuma ya aw lam tatayyan yanda kuma ma wani hukuma da zai kisan alaihi ok hukuncin da hanafawa suke kiyasi a kan shi shine suna ganin cewa mutaraddidin ne baina ko yawa sayyid ne a tsawari ila muna fahimta to sai zama to mu wancan abin da yake mu a wajen mu bai kai ya zama shi ne da yalla hukuncin ba saboda mu a wajen mu ma'aruf musta'ikun din ma'arun ne ma'arun ma'arufin ne ma'arun ne sai kuma ka zo kai kiyasi a ce akan kansa to kullum sai muka ce bi katil saboda wanda abin na ku bai inganta ba wajen mu kullum bi katil kullum yi katil shi sa muka ce za ta ce shi hukuma قاتل المقاتل yana so ya naɗa jini <laughs> su a wajensu idan aka ce wannan dalilin da ya sa idan mutum ya kashe mukatar ba za a kashe shi ba. saboda wane ne wani da shi wanda ya kisa ko kowa ne mun fahimci wannan sai auren ka shine dalili mu ko muka ce wannan bai sai zama dalili me yasa saboda mu auren mu mun san wane ne mustahiqul shi ne wannan wani din na asalin ne dalili idan har haka ne yanzu hukuncin da suka ce idan an kashe idan mutum ya kashe wani ba za a kashe shi wani kenan ya faɗi don haka yanzu mutum ya kashe mukatil za a kashe shi saboda hujjansa na ba za a kashe shi ba shi ne ba sun wani ne mustahil to yanzu an san shi ila mara kaina to tun da haka ne yanzu an san shi yanzu aka wancan matsaban naku kenan wanda ya kashe mukati shi ma za a kashe shi duk dawo kan wani kila muna fahimta idan ku wanda aka kashe mu ya kashe bukati ba za a kashe shi to yanzu ku iya sun ku ce wanda ya kashe bawa ba za a kashe shi ba bai ta tsoro shi ma ce an kashe shi an fahimci wannan me yasa saboda asalin da suka gina hukuncin a kai su illar mu musu na kai illar su shine wane ne mustahik to ba mustahik ne saboda dalili karara nasi ne ko matukar mukati bai zo biyan san ka wuce ana azawa shi to tunda wannan ta ce illan gashi na an san mustahik to kenan za a kashe shi saboda an kashe shi wane ne ai shi na ga auliya ko saboda haka yanzu za a kashe mukati? ai za a kashe wanda ya kashe mukati. da haka ne yanzu mutum faɗaɗɗan da ya kashe bawa shi ma za a kashe shi an fahimci wannan tun da muku na tabi hukuncin amma mu namu illar shi ne kawai shi bawa ne da haka nan mu yanzu har yanzu kiyasin na nan sahihi kan asali yanzu illar ku ce shi ya mutu mu illar tana da haka na hukuncin reshen yana amma na hukuncin reshen fa ba shi tun da ba shi an gane wannan shi ne yake cewa ablanta sai in da kuma wannan hukuma da ziki tun alaihi sunna ya fadai hukuman qatilul tun da dai don haka muka ce duk wanda ya kashe mukatar za a kashe shi hukuman a matsayin wannan shine hukuncin shi me yasa tun da illa amma fa a karkashin illar ku ko tun da illan ku mutaraddidin ne bayyana bayyana sayyid ko waris to a tsayi ne don haka ne an ba ku an sai an kashi katibin ba ku tashi akan wancan fitowar ta akwai ala ya ce wa san mazal kiyasi bil ne akwai murakka wannan kiyasa kiyashi kiyasin murakka walau bin nas ne kuma zal bi ko kila lasa menene ko lasa kisa ma tarafu inda a ce kiyasin wancan mukaci din nan ya tabbata ne bin nas إلى مناسبة إن شاء الله الإيد ونصنع هذا إن شاء الله أخذ حيث ما أصرفت به الدكاء هذا اللي شاوانت أن أنت بدأ أشكر هذا وأنا في المسلم كذا ما في إن شاء الله وذلك كياتي ما تفضل وذلك ركن في دون ما تفضل أنا وأنا مكاتب في دي نفسي أتفضل شجع ذا أتشو ذا أتشو أنه وأنا يكشيش daidai ne ina fahimtar illar ita sa aka ce za a kashe shi saboda bawa ne ok ba haka ba da nasi ya tabbatar da cewa ba za a kashe shi ai magana da ake da ta huwa za a kashe shi ba sai da fahimci illar da ta sa ba za a kashe shi ba saboda shi bawa ne ya halatta kiyasin ba za a kashe bawa a ba za a kashe da bawa ba ya bawa alal bukatar mun fahimci wannan sai shi wancan ya fahimci ha illar da wancan nasta saboda mutaraddidin ne bai na wari an fahimci wannan wasayye ce shi ya sa amma dai nasti ne to shi ma ya halatta ya gina nashi iya so duka asalin duka nasti ne sai dai sabanin makai illatin shukumi din to duka kiyasin ya tabbata ya inganta kamar yadda kawa da misali a yanzu akan albur ko bashair ne illar asawun ne ko ko alkail ne wannan zai kiyasi ya nan wannan zai kiyasi ya can kuma duka yare mun fahimci wannan saboda nassi ne ya tabbata ya ce to inda wannan hukumar asali na mukatar din nan nassi ne ya tabbata to duk da muna da sabani akan illa da cikin da ba nassi bane kiyasi ne to wanda ya kawo wancan ah, rabuwa da Allah fa'ala zan iya a dukkanin sanin nan kuma kan bai da yawa zan ta shafa a dukkanin sanin alfarku insha Allah ana sani da su irin ƙada ɗaya ne dogo amma ƙira ta Algiyar, alaikun salam. da na Ah, abubuwan su sha'ir da amin gishiri da wannan allah ne ke na sun wani wani bai da ne ke da ne ne ko ne ko ne ina kallon